Esta Sura bakwai An rataye Haman Saboda haka, sarki da Haman suka tafi cin abinci wurin Sarauniya Esta, da suke shan ruwan inibi a rana ta biyun nan, sai sarki ya sake tambayar Sarauniya Esta, Me kike so, za a ba ki, roƙonki, ko da rabin sarautata ne za a ba sai Sarauniya Esta ta amsa ta ce, In na sami tagomashi a wurinka. ya sarki, in kuma mai girma ya yarda, a bar ni da raina, wannan shi ne roƙona, ka kuma sa kada a kashe mutanena, wannan ita ce bukatata, gama an sayar da ni da mutanena don a hallaka, a karkashe mu, a kuma ƙi mu, da a ce an sayar da mu kamar bayi maza da mata ne, da na yi shiru, domin wannan zai zama abin da bai ta kara ya karya ba, har da za a damu sarki a kai. Sarki Artazaza ya tambayi Sarauniya Esta ya ce, Wane ne shi, ina mutumin da ya yi ƙarfin halin yin wannan karambani? Esta ta ce, Maƙiyi da abokin gaban shi ne wannan mugun Haman. Sai Haman ya tsorata a gaban sarki da sarauniya. Sarki ya tashi cikin fushi, ya bar ruwan inibinsa ya fita zuwa cikin lambun fada, amma da Haman ya gane cewa sarki ya riga ya yanke shawara a kan ƙaddararsa, ya dakata domin ya roƙi Sarauniya Esta saboda ransa, sarki yana dawowa daga lambun fada zuwa babban zauren liyafan kenan, sai ga Haman ya faɗi a gaban shimfiɗar da Esta take zaune, sarki ya tā da murya da ƙarfi ya ce, Har ma zai ci mutuncin sarauniya yayin da take tare da ni a cikin gida? Sarki bai ma rufe baki ba, sai bayan sarki suka rufe fuskar Haman, sai Harbona ɗaya daga cikin babanni masu yi wa sarki hidima ya ce, Akwai wurin rataye mai laifi da tsayinsa ya kai ƙafa saba'in da biyar, yana nan tsaye kusa da gidan Haman, ya gyara shi ne domin a rataye Mordekai, wanda ya ceci sarki, wanda ya tone makircin masu niyya su hallaka sarki. Sai sarki ya ce, Ku rataye shi a kansa, saboda haka suka rataye Haman a kan wurin rataye mai laifi da shi Haman ya shirya saboda Mordekai. Sa'an nan sarki ya huce.